Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Juma'a 27 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka dauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkarar wani matashi ɗan bindiga da ya harbi har lahira yara sha tara da malamai biyu. dakarun rasha da ke arewa maso gabashin ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar rasha da alama sun fara kaddamar da wani sabon farmaki watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta is abu alhassan alhashimi alkuraishi ya kare kasa da watanni uku da fara mulkin kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu a najeriya ana zargin wasu 'yan fursuna sun yi yunkurin hallaka dakataccen kwamandan rundunar 'yan sanda na aiki da cikawa dcp abba kyari a gidan gyara halin da ke kuje muna kuma da rahoto kan bikin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar duba halin da ƙananan yara ke ciki musamman yaran da ba su da galihu da kuma ke da bukata ta musamman isa lawal ikira kuma zai shigo mana da shirin sana manuniya amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkara wani matashi ɗan bindiga da ya harbe har lahira yara sha tara da malamai biyu. Jami'an sun ce ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos matashi ne ɗan shekara sha takwas da ya ban makarantar sakandare ya shafa mintuna arba'in zuwa sa'a ɗaya a makarantar kafin 'yan sanda su kutsa a cikin aji hudu inda ya kashe mutane ashirin da ɗaya a makarantar firamare ta Rob da ke karamin garin Ubalde a jihar Texas. shaidu sun ce iyayen yaran da suka makale a makarantar da ke kusa da unguwar da suke zaune kuma 'yan kallo da suka taru da tsakar ranar talata sun ɗaga wa 'yan sanda murya da su shiga makarantar su kawo karshen barna wani da ya shaida lamarin a wajen makarantar wan karanza mai shekara 24 wanda ya kalli abin da ya faru daga wajen gidansa da ke kan titi ya ce mata sun ɗaga wa 'yan sanda murya ku shiga ciki ku shiga ciki dakarun rasha da ke arewa maso gabashin ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar rasha na alama sun fara kaddamar da wani sabon farmaki a daidai lokacin da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa ya zama abin da wasu jami'an kasashen yammaci suka bayyana a matsayin wani abu da ba a san lokacin da za a ga bayan shi ba hukumomi a kharkiv birni na biyu mafi girma a ƙasar ukraine sun faɗa jiya alhamis cewa harin da rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla bakwai tare da jikkata wasu sha bakwai yayin da aka gwabza kazamin fada a arewa da gabashin birnin shaidu a kharkiv sun kuma bayar da rahoton jin karar fashewar wasu abubuwa yayin da sojojin rasha suke alamar suna kokarin kakkaɓe wurare a arewacin birnin dakarun rasha da ke kusa da kharkiv an ci gaba da korasu daga birnin zuwa kusa da kan iyakar rasha a wani farmaki da Ukraine ta kai a farkon wannan watan, sai dai jami'an suna da alamar Moscow ta yanke shawarar ja da baya. Watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta IS, Abu Alhassan Alhashimi Alkuraishi ya kare ƙasa da watanni uku da fara mulkin. Shafin intanet na Oda TV na Turkiyya ya fara bayar da rahoton kame Abu Alhassan jiya Alhamis yana mai cewa 'yan sandan Turkiyya sun kama shi ba tare da harba harsashi guda ba a wani samami da suka kai wani gida a Istanbul a makon jiya. Shafin ya kara da cewa ana yi wa shugaban Nayes tambayoyi kuma shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan na shirin sanar da kaban a hukumance tare da yin karin bayani a cikin kwanaki masu zuwa. A gefe guda kuma wasu manyan jami'an Turkiyya biyu da suka bugaci a sake sunansu sun tabbatarwa da Bloomberg News kamun inda suka kara da cewa an sanar da Erdogan da dai jami'an Amurka sun yi taka tsantsan. In an kaɗan, Hafiz zai sake dawa da ƙarashin labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. A Najeriya ana zargin wasu 'yan fursuna sun yi yunkurin hallaka dakataccen kwamandan rundunar 'yan sanda na aiki da cikawa DCP Alba Kyari a gidan gyara hali na kuje. Zancen da mahukanta suka ce ba gaskiya ba ne. Loyoyin kyarin kuma suka ce haka ne har ma suke neman kotu ta bada belinsa. Hassan maina na ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja. A jiya ne dai wata jaridar yanar gizo da ake bugawa a nan Abuja ta wallafa a rahoton da ke cewar dakataccen kwamandan rundunar 'yan sanda na aiki da cikawa wato irt mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari da ke zaman jiran shari'a a gidan gyara hali na kuje da ke nan babban birnin tarayya ya tsira da kyar bayan da wasu masu laifin da ya kama lokacin da yake aiki da halin yanzu suke zaman gyaran hali a gidan suka yi yunkurin halaka shi jaridar ta ce wata takardar bayanan halin da ake ciki da jami'an gidan gyara halin na kuje suka wallafa a hukumance a cikin gidan da kuma ta gani a farkon wannan wata ne wasu gungun 'yan fursunan da yawansu ya kai su ɗari da casa'in. shi dcp abba kyarin ya kama lokacin da yake aiki da laifin hada-hadar miyagun kwayoyi kuma aka ɗore masu hukuncin zama wakafi a wannan gida suka kai masa farmaki akan haka jaridar ta ce mahukunta a gidan gyara halin na duba yiwuwar mayar da shi dcp abba kyarin zuwa wurin tsare mutane na hukumar tsaron farin kaya ta DSS don kare lafiya da ma rayuwarsa. To amma cikin martanin da hedikwatar hukumar gidajen yarin ta Najeriya ta aiko mana a daren jiya, ta ce DCP Abba Kyari na nan cikin ƙoshin lafiya kalau kuma rayuwarsa ba ta cikin haɗari. Kakakin hukumar Francis Enobore wanda ya maganganu masu nauyi wurin bayyana cewar labarin irin na ƙanzon kurege ne, ya ce ɗan jaridar da ya wallafa wannan labari ya nuna jahilcinsa karara na yadda ake tsare mutane a wannan gida. Hukumar ta ce ana tsare da DCP Abba Kyari ne a wani sashi na musamman a inda ake tsare da manyan mutane kamar tsoffin gwamnoni da tsoffin ministoci ko sanatoci. A saboda haka ba ta da hujjar ta nema canza inda ake tsare da shi zuwa wani wurin da ba hurumunta ne ba. To sai dai kuma duk dai a jiyan lauyoyin dcp abba kiyarin suka nemi wata babbar kotun tarayya da ke nan abuja da ta bayar da belin wanda suke karewa da ma kalin wasu abokan aikinsa guda uku lauyan abba kiyarin babban lauya oniya ce akbiyazu ya shaidawa kotun tarayyar karkashin jagorancin mai shari'a emeka nwite cewar rayuwar dcp abba kyari a wannan gida na cikin haɗari don haka suka nemi a ba da belinsa kuma sun shaida hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLA akan wannan bukata. Babban lauyan ya ce suna neman ba da belin babban ɗan sandan ne saboda irin yanayin aikin da ya yi na tsaro. Lauyan kazalika ya ce ana tsare da DCP Abba Kyari ne tare da masu laifin da shi ne kama su har ta kai ga an yanke masu hukuncin zama wakafin da suke yi a halin yanzu. A don haka rayuwarsa na cikin garare. amma lauyin hukumar ndla sunday joseph yana adawa da ba da belin shi dc fa'aba kyarin hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai na kaina Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Kasashen China da Rasha sun yi watsi da matakin Amurka da jagoranta kakaba a Koriya ta Arewa karin takunkumin kare tattalin arziki sakamakon sake harba makami mai linzami da ta yi kirar ballistic lamarin da ya raba kan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a karan farko tun bayan da ya fara hukunta pyongyang a shekara ta 2006 sauran mambobin majalisar sha uku dukansu sun kada kuri'a amincewa da kudurin da amurka ta gabatar na haramta safarar taba da mai zuwa koriya ta arewa wanda shugabanta kim jong-un ya kasance mai shan taba sigari har ila yau za ta sanya lazarus a jerin sunayen kungiyar masu kutse ta intanet waɗanda Amurka ta ce tana da alaƙa da Koriya ta Arewa. Koriya ta zo ne kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda uku, ciki har da wanda ake kyautar zaton shi ne makami mai linzami na ballistic mafi girma da ke kai nahiyoyi, biyu bayan ziyarar da shugaban Amurka Joe Biden ya a nahiyar Asiya. Wata kotu a Poland ta yanke hukunci a makon nan cewa dole ne wani ɗan jarida mai ɗauko rahoton yaƙi ɗan ƙasar Sifaniya da ake zargi da yi wa Rasha leƙen asiri dole ya ci gaba da zama na tsawon watanni uku a tsare ba tare da samun damar ganawa da danginsa ko lauya ba. Pablo Gonzalez, wanda ke da takardun zama ɗan ƙasar Sifaniya da Rasha, yana tsara wani gidan yari na Poland mai tazarar kilomita hudu da kawarsa tun a watan Fabrairu bisa zarginsa da yi wa Rasha leƙen asiri, sai dai ya musanta zargin. Wata kota a Poland ta yanke hukunci a ranar Laraba cewa Gonzales ya ci gaba da zama a gidan yari na tsawon watanni uku karo na biyu. A ƙarƙashin dokar Poland ana iya rike shi har zuwa shekara guda idan aka same shi da laifin leƙen asiri za a iya ɗaure shi na tsawon shekaru goma. Lauyansa ɗan ƙasar Sifaniya Gonzalo Boy ya ce ana takaita samun damar ganin takardun ƙarar da aka shigar a gaban kotu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau ashirin da bakwai ga watan Mayu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar duba halin da ƙananan yara ke ciki musamman yaran da ba su da galihu da kuma ke da bukata ta musamman. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu. A yau ranar 27 ga watan Maris rana ce da Masar Jirgin Duniya ta ware a matsayin ranar duba halin da kananan yara ke ciki musamman ma waɗanda ba su da galihu da kuma ke da bukata na musamman. a hau gudanar da irin bukukuwan wannan rana da ya kasashe da dama musamman ma kasashen lahiyar Afirka wanda aka sari akan gudanar da su da sunan bukukuwa ba tare da duba irin matsalolin kananan yaran ba. Jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke da kananan yara bila aladin da kuma ake shiga da su kamar kaya ko kuma lokacin a shigo da su da sunan almajiranci ba tare tare da uwa ko uba ba ko kuma wani mai ɗaukar nauyin su wannan kasari yaran kan tashi ba tare da sanin mahaifa ba na ji ta bakin babban sakataren riko ma'aikatar harkokin mata da ke jihar Bondo Alhaji Muhammad Hamza kowar mataki suke ɗauka game da irin wannan yara ga kuma abin da ke cewa yanzu gwamnatin Borno His Excellency the Executive Governor of Borno State ya approve ya sentin bill na child right the har ya shiga majalisa na Borno ya amince da shi eh, ya fito an sa hannu komai da komai hakkin yaro wanda ba ba zai taɓa shafansa ba ko ta wani hali yaro zai samu ya tafi makaranta cin gaba da kuma child labor wanda ba za a iya bautar da yaro da ko wani almajirai da waɗansu abubuwa duka ya kwance ne a cikin wannan dokan wanda gwamna ya sa hannu a ciki insha Allah any moment gwamnati za ta fara implementing wannan program kamar zuwa shi kenan za fara aiki da wannan dokan hakan nan tana ministry of justice ana yadda za a fara implementing ne shi kamar yaran da um, yawanci a kasa ba sa zuwa makaranta a wannan jiha kamar akwai wani shiri da ake masu in fact a cikin dokanmu ma akwai cewa yanzu insha Allah by the time mun fara implementing wannan dokan kowane yaro zai koma makaranta mu a ministry namu na mata wannan ma mu ne muke dealing da disabled da wadansu abubuwa akwai dokan da na kasasu wanda yanzu to an yi ma su makafin ma da kuma wadansu wurage an musu wajen center da suna koyan aiki don saboda su bar yaran su tafi makaranta koya irin wannan yaran ke ji a irin wannan rana sunana abubakar abubakar waye abubakar isa na abubakar isa da langar murya daga ina ka zo daga katsina ok katsina ka zo nan almajin shekaran ka nawa gaskiya ba ne ga na ko shekara ta nawa ko a nan cikin garin maiduguri tun da katsina aka kawo ka karatu eh daga katsina aka kawo na to ka san ma wannan rana da abin da ake cewa ranar yara ta duniya a'a amma ina tambaya ne baka san ranar ba eh to kabar wannan rana mai kuke so a yi mako eh kuna bukatan wani abu a matsayin ku na yara abin cuta karai abinci abinci ko eh. da me da kuma dai kayan sawa dai haka mamman mamman daga ina ka zo na nijar ka zo daga nijar nijar anan shi kake yana almajiranci nake yana ok izo ka nawa izo na uku To kamar ka san wannan rana da aka kebe saboda rana in yarwa ta duniya? kaman 27 ga kowane watan ah, wannan. A'a ni ba sani. sani ba to yanzu bar mai kake so gwamnati ta yi maku kula da lafiyar mu mm. da me kuma da abincin mu na wasu kananan yara ke dan ke bayyana ra'ayinsu game da ranar da majalisar Dinkin duniya ta ware a matsayin ranar yara ta duniya da kuma ake gudanar da a irin wannan lokaci a kowane shekara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuka na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Manuniya. taron tarin 'yan taka takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc shugaban jam'iyyar ya ce babu wani dan takara ɗaya da za a je ana bashi baki zaran allah ya ikon shi allah ya fidda zakara wanda ya san allah nan zai biya amma bayan za a shiga mutum ya zama da mutum ashirin da takwas ko ma haukaci ne ya san ashirin da takwas ba ba kowa zai zama shugaban kasa ba sai dai kuma tuni ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc ma ya ce ya alƙanci waɗanda za su yi zaben fidda gwani wato delegate ma sun riga sun fara ciniki talaucin nan shi ya sa ma mutane suke kokarin su zama delegate don yau delegate wani ya ma lissafi abin da zai samu akwai 'yan takarda na ji an ce sun yi tanadin dala dubu goma goma. shi kuwa shugaban jam'iyyar apc jihar kanawa gaya wa duniya ke cewa duk da irin rarumar da ake ganin jam'iyya mai kayan marmari na yi wa jam'iyyar apc ita ma fa tana fama da aiki ga ɗiɗɗiki. ai ba mu da matsala mai yawa ka ɗauki wannan sabuwar jam'iyyar dama jam'iyya ce ta mutum ɗaya to in ga ta fashi yanzu na tabbatar maka in kana biya ɗan jarida ne kai ka ga yadda ƙananan hukuma ake ƙona jahula kuma farawa a kai ganin yadda ake tafasa kwankwakwar kwakulo waɗanda ake ganin sun sace kuɗi a gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari da wasu suka fara raki ya sa tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa buga misalin wata camamar cimimiyar kuɗin 'yan najeriya mai matuƙar ban mamaki akwai wani minista dan arewa ne kuma yana tare da 'yan kwangila sai ce da shi famanan sakataren ya ce ka je kawai abinda muka yi waccan shekaran ka ƙara zero zero ka je ka kai musu haka haka zami kuma haka ya kai kuma haka aka yi defending waɗannan faso mun ta muka taɓa cikin tarin miliyon da za ku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kalle ka kowane yanki. Shiri na da 67 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa duniya irin abubuwan da ke faruwa a siyasa daga kowane mataki. Mai yiwa matakin kuma amma na takaita 'yan takarar da ke taka takarar shugaban kasa jam'iyyar APC ne yasa shugaban jam'iyyar na kasa Alhaji Abdullahi Adamu ya ce ya kamata a gaya wa duniya demokaradiyya ake saboda haka babu wani maganar takaita takara ko kuma a ce za a kai takarar ne ne wani yanki. Ba za ka mutu ce suna son mukamin kaza ba. Kuma abin farin ciki na ce sun zo dandalin ka jam'iyyar ka suke son shiga wannan takarar. Fitowa a ce ana son abu ana son arziki ba laifi ba ne. ba samun abin kuna Allah ne. Wanda ya haka duka yana iya shiga ko irin gasa yana iya shiga. Amma da zaran Allah ya ikon shi Allah ya fidda zakara wanda san Allah nan zai bi abin da wanda aka kawo amma ba ya ba shi mutum zama da mutum takwas ko ma hukaci ne ya san ashirin da takwas ba ko wanda zama shugaban kasa ba duk da kaje wani kasar nan akwai ɗansu ko ƴarsu a cikin wannan takarar da ake in ma wanda aka karɓa ka karɓa ka ba ka ba da za sadaka wani ko wuri kaza za su amsa to ba za mu je kawai dan kawai wani muna tsoron kada wani je zage mu ya kushe mana abin da muke yi mu je mu yi abin da ba shi wanda muke kasa tukunna kuna da kusan gwamnoni ɗari da da arba'in biyar a ƙasa baki daya wayanda ke kokarin tsayawa takarar gwamnoni a karkashin jam'iyyar APC bangaren ma masu takarar shugaban ƙasa. ku ne kuke da lamba mafi yawa ya kake ba ka san ba a inda take nan kowa yake mu ne jam'iyyar ke mulkin najeriya yanzu duk zage-zage da ake mana mun fi kowa kusa da baki shi alamun karfi na ga mai kiba a yau dai ba gobe ba da yau abin da muka sani allah ya bayyanar shi ne mu ke da kiba ko mutum ya so ko ya ki wani shine iyakan gaskiya biyo bayan dira dandalin dire zaɓe na zakulo 'yan takarkaru a jam'iyu daban-daban yanzu aka dai 'ya'yan jam'iyya sun fara kuka akan yadda ake aiki da kuɗi kamar a gidan biki tuni ma dai ɗaya daga cikin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc a tare najeriya sanata sani ahmad yariman bakura ya bulle na bikin baje bayanin cewa yanzu aka masu zaben zakulo 'yan takara wato delegate sun fara canza girki dazu-dazu ina karatun abubuwan suke gudana magana a kasar nan na ga wani ɗan takara a kaduna yana magana sai an biya shi kuɗin shi da yaba delegate wannan wata babban matsala ce ta talauci kamar na faɗa sai an yaƙi gadan-gadan da talauci da jahilci amma talaucin nan shi ya sa ma mutane suke kokarin su zama delegate don yau delegate wani ya ma lissafin abin da zai samu akwai 'yan takarar da ji an ce su yi tanadin dala dubu goma goma da za su ba kowane delegate sun faɗa akwai dan takara na pdp babba wanda ake tsammani shine zai tura su yake cewa shi ba wanda yake tsoro a cikin apc in ba ya rima ba don shi magoya ban shi a aƙida ne amma ya ce in don bola tinubu sai su hito su takara yana iya takara da tinubu goma don dala da naira ce za ta fada da junanta. Duk da zubar zaburar zuke jiki da wasu 'ya'yan jam'iyyar APC ke ta faman yi zuwa jam'iyya mai kayan marmarin da ake ganin APC a Kano za ta iya jin jiki. Shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawan Alhaji Abdullahi Abbas ya ce har yanzu jam'iyyar APC jihar Kanawan tana kan kyakkyawan tafarki. 'Yan takara mutane ne masu bukata. In mutum ya to ya ga bukatarsa ba ta biya ba zai tafi inda yake ganin zai iya samu ya biya bukatarsa. Saboda kan mu a matsayinmu na 'yan siyasa wannan ba wani abu ba ne ka kwatanta mu da ragowar yan uwanmu jam'iyyu za ga namu ai ba mu da matsala mai yawa ka dauki wannan sabuwar jam'iyya dama jam'iyya ce ta mutum daya to in ga gayan ta fashi yanzu na tabbatar maka in kana biya idan jarida ne kai ka ga yanda kananan hukumai ake kona jahula kuma farawa kai domin amma ana cewa duk da haka kuma ta dura muku ruwa a ciki su waye suka fita duk wanda ga ya fita gani ba zai samu a wajen mu ba in ka basu a cikin jam'iyyar mana ba su ci takarar ba saboda kuma a wajen mu ba wani abu da ya canja ba wani abu da ya firge rikita mu shama ana cewa kaman akwai rauni daga bangaren ku shugabanni da ba kwa rike mutane bukana ga maka harka ce ta bukata kuma duk wanda ga sun bar jam'iyyar mu dama suna da sha'awa su tafi saboda sun san ba za mu yarda da su ba an to ainihin amana iri-iri saboda haka mu a wajen mutanen kano jam'iyyar apc za su sai dai kuma duk da irin wannan sabon salon sauyin sheka da ake gani a jihar kanawa shehun malamin jami'a farfesa kamilu sani fage ya ce za a iya warware auren da kulla tsakanin gaggan jam'iyyun da suka kulle guri guda ko da ko an biya sadaki wannan kusan karo na uku kenan da za a ce eh, su haɗu guri su tarwatse su koma abu sun shiga apc suka koma pdp yanzu suka da su abu da haka wannan bambance-bambancen ra'ayi da bukatar su ce ruwa ɗaya ne ya ciyo su don haka suka haɗe a guri ɗaya idan tafiya ta yi tafiya to za ka ga sun sake samun barankan barankan kenan cewa wannan adawar ba yana nufin ta zo karshe ba kenan ai abin da ya sa misali ka ga shi kwankwaso ai dalilin barinsa jam'iyyar pdp shine cewa an yi ta kai ruwa rana daga karshe aka ce jam'iyya ba a hannunsa take ba to yana ganin ya zauna a kan tsarin kwankwasiya kawai ba zai iya takara ba shi ma shekaru tun da aka firamare din aka musu waka cika tashi to kowane na ganin da ya zama dan kallo gwanda ya koma wani bangare inda zai samu tudun dafawa ya fito ganin yadda ake ta yawon yaɗo su jami'an gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari da ake ganin sun ci mimi curin kuɗin 'yan najeriya duk ko dake shugaban kasa muhammadu buhari ke mulki ya sa tsohon dogarin tsohon shugaban kasa manjo hamza almustapha gaya wa duniya cewa shi kanshi shugaban kasa muhammadu buhari akwai ranar da zai sha mamaki shi eh president buhari mun san shi tun muna kanana ana tare kuma to amma zaka ga wanda suka kewaye shi su ne gurbatattun najeriya suna nan da yawa ba kuma yadda za ka tara gurbatattu ka ce kai kaɗai za ka tilasta su su yi abin da kake so su yi don shi yana cewa duk wanda ya rantsuwa a matsayinka kamar na minista kai ma ka yi rantsuwa ka da Allah kamar yadda shi ma ya rantsuwa to yawancinsu sun zo ganin haka ne kawai sun ta'adin da suka yi ranar da zai fara fahimta na san ranar zai sake tunani da yawa yanzu akwai wani abu da tura suke alama da shi a waje daga inda mu muka je wannan budget na wannan shekarar biyun nan akwai wani minista dan arewa ne kuma ba zan faɗi suna shi ba amma yanzu suka matsa masa suka ce an aiko da takarda fa mun yi latti ana neman budget ɗinmu ya zo yana tare da 'yan kwangila sai ya ce da shi famanan sakataren ya ce ka je kawai abin da muka yi waccan shekaran ka kara 0-0 kuma haka ya kai kuma aka yi defending kaga kasar da za a yi wa haka tana rayuwa to haka suke sun mai da abin wasa suna cutar kasar suna cutar shi shugaban suna cutar talaka kuma ya nuna cewa budget din ma ba lalle duba shi ake ba kawai gurbata ce kan gurbata to duka duka iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama da ku sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse mu da ikon da suka yi bake-bake a kan madafun mulki cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwana duk ko dake da farko suna ganin kamar kwanakin na da auki domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki uku da da sittin uku ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon su yi sallamar sakin kujerun ko da ko sun yi abin kirki kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryar yadda kan ji a cikin wannan shiri cikin sauki ni isa lol ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya Madalla a gaida Isa Lawal Ikira Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Hukumomin tsaro a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka na fuskantar tambayoyi masu tsauri game da martanin da suka mayar da kuma tsawon lokaci da suka ɗauka a wannan makon kafin su kutsa kai a wata makaranta domin tunkara wani matashi ɗan bindiga da ya harbi har lahira yara sha tara da malamai biyu. Jami'an sun ce dan bindigar mai suna Salvador Ramos matashi ne dan shekara sha takwas da ya ban makarantar sakandare. Ya shafa mintuna arba'in zuwa sa'a ɗaya a makarantar kafin 'yan sanda su kutsa a cikin aji hudu inda ya kashe mutane ashirin da ɗaya a makarantar firamare ta Rob da ke karamin garin Ubalde a jihar Texas. Dakarun Rasha da ke arewa maso gabashin Ukraine da tuni aka tura zuwa kusa da iyakar Rasha da alama sun fara kaddamar da wani sabon farmaki a daidai lokacin da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa ya zama abin da wasu jami'an kasashen yammaci suka bayyana a matsayin wani abu da ba a san lokacin da za a ga bayan shi ba. Watakila jagorancin sabon shugaban kungiyar ta'addanci ta IS Abu Alhassan Alhashimi Alkuraishi ya kare ƙasa da watanni uku da fara mulkin. Shafin intanet na Oda TV na Turkiyya ya fara bayar da rahoton kame abu alhassan jiya alhamis yana mai cewa 'yan sandan turkiya sun kama shi ba tare da harba harsashi guda ba a wani samami da suka kai wani gida a istanbul a makon jiya kasashen china da rasha sun yi watsi da matakin amurka na jagoranta kakaba a koriya ta arewa karin takunkumin kare tattalin arziki sakamakon sake harba makami mai linzami da ta yi kirar ballistic lamarin da ya raba kan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a karan farko tun bayan da ya fara hukunta pyongyang a shekara ta 2006 sauran mambobin majalisar sha uku dukansu sun kada kuri'a amincewa da kudurin da amurka ta gabatar na haramta safarar ta ba da mai zuwa koriya ta arewa to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau ya sa madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tiya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri, ku huta lafiya, ma